har zuwa karfe biyu na ranar yau litinin babu tabbaci game da abubuwan da suka faru da shugaban kasar burkina faso rock mark christian kabore wanne rahotannin sanyin safiya suka ayyana cewa sojoji na tsare da shi a wani barikin sojan birnin wagadugu a wani abin da ke kama da juyin mulki lamarin da tuni ya fara ɗaukar hankulan masu sharhi akan al'amuran yau da kullum irin su abdurrahman alkasim president rock kabore yana ɗaya daga cikin shugabanni wanda zaben su ya kowane zaɓe cancanta ko inganci tunda ha shugabannin adawan ma sun halarci rantsar da shi saboda amincewa da suke sun sha kayi a demokradiyanci bayan abubuwan da ke faruwa a arewa maso gabas ta ƙasar matsala ta ta'addanci a ce kuma su sojoji sun ɗauki eh, makamai sun yi halbe-halbe sun yi yunkurin juyin mulki wani abu ne wanda ya saba ma abubuwan da al'ummar burkina faso suka so tunda sun so a jagorance su demokaradiyya wannan shi sa ma suka kori blaise compaore saboda wanda suke ganin kamar ba demokaradiyya ke dauke da shi ba wannan kuma wani abu ne wanda ba zai aiwa ma afirka ta yamma ba ɗa mai ido wasu majiyoyi a burkina faso sun yi nuni da cewa akwai alamar rarrabuwar kawuna a tsakanin dakarun ƙasar mafari ake fuskantar jan kafa wajen sanar da jama'a abin da ke faruwa a zahiri tun bayan tarzomar da ta sake barkewa a wasu barkokin soja a cikin daren jiya lahadi wayewar yau litinin shugaban wata kungiyar kare demokradiyya a nan Nijar Inusa Sauna na mai kalubalantar wannan al'amari da ke nuna alamun yunkurin shimfiɗa mulkin kama karya a ƙasashen yammacin Afirka. Muna tir da Allah wadda da irin wanga irin buri da sojawa suke yi a ƙasar Burkina Faso. Yau ƙasashenmu ta yammacin Afirka ana so ne a maida mu kamar zamanin mulkin kama karya. An yi juyin mulki Mali, an yi julin mulki Gini, yanzu gashi nan ana so a yi ta Burkina Faso. kuma kowane lokaci hujjojin da ake sawa sai a kawo zancen ko rikicin siyasa ko matsalar tsaro to wake yaƙi soje to in soje ya bar hilin daga ya ɗauki miliki ya koma siyasa ina ne za a samun ci gaba duk yanda milikin horar hula ta zama ya yi zama alheri ga talaka akan milikin soje kuma duk tarihin duniya ba a ga inda ƙasa ta ci gaba ba cikin zamanin mulkin soji kenan mutane su yi hattara kawo lokacin aiko da wannan rahoto bayanai daga birnin wagadugu na cewa sojoji sun girke tankokin yaƙi a mashigar gidan rediyo da talbishin mallakar gwamnatin burkina faso wato rtb yayin da suke ci gaba da watsa shirye-shirye kamar yadda suka saba a wani lokacin da jama'a ta shiga cikin halin rudani sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger